duk wanda rayuwa ta kuntata gare shi Allah ya sauwaka masa wanda abun da zai ciya ga gare shi Allah ta'ala ya bashi halal wanda rayuwa ta masa kuncin wajen zama Allah ya bashi inda zai zauna wanda rayuwa ta kuntata gare shi dan jinya Allah ya bashi lafiya wanda rayuwa ta kuntata gare shi dan magani Allah ya bashi halin saya wanda rayuwa ta kuntata gare shi dan kudin makarantar yara Allah ya sauwake masa wanda rayuwa ta kuntata gare shi akan kowane abu saboda kuncin rayuwa da ake ciki a Najeriya Allah ta'ala ya sauwaka wa duk wani dan kasa Allah ta'ala ya kawo mana dauke Allah ya tallafa mana Allah ya tallafa mana muna roƙonsa da mafi girman sunayensa na alhayyu alqayyum Allah ya tallafa mana wanda suke hannu an yi garkuwa da su Allah ya kubutar da su waɗanda suka yi garkuwa da su Allah ya kubutar da su wanda suke cikin halin rashin aminci Allah ya aminta da su wanda suke cikin damuwa Allah ya cire su a damuwa wanda suke cikin kunci Allah ya yalwata musu Allah ta'ala ya biya mana bukatunmu na alkhairi wanda muka roƙa da wanda ba